Masu saurari barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa da ku yadda muke kawo muku shirye-shirye managarta masu faɗakarwa wa'azantarwa har ma ɗan samu nishaɗi. Sunana Muhammad Ai Muhammad Asoke Lefe tare da babban malaminmu Malam Hafiz Muhammad Shuwaki. Gafata Malam barka da zuwa. Masha Allah amma na canza suna. <laughs> Na koma Abul Fakiha yanzu. abul fakiha eh. ta Allah ni kuma faɗa daidai ka san ni larabcin a baki na na leko din nan kaga gaba ɗaya al'amarin yana zama mun na sha bamban Allah sarki wata mata ce ta ce ita saboda tsabar san aljanna da take tana gidan mijinta amma tunda an shigo watan azumin ramadana ita tana son ta shiga itikafi a masallaci to to shi ne ta yi aiko da batawa yaya za ta ya halatta a'a ta shiga itikafi masallaci eh. a'a mace itikafin ta ki yi shi a tsaki a ƙuryar ɗakin mijinki shi ake bukata amma ki ce kin shigo masallaci kai <laughs> ɗakin miji ya fi alheri ya fi malam aljanna ba ta tafi nema saboda watan ramadan aljanna ta tana ɗakin mijinta ko na fula in mace za ta yi ta yi na fula ɗakin mijinta ya fi sallar tahajjudi mata da suke fitowa masallaci mm. ba za mu ce haramun ba ne ba mm. amma dai wannan fitinar da ke ciki ta ɓaci mm. matan aure kaga mace ta fito da daddare tiki-tiki wai ta tafi tahajjudi mm. ko ta tafi ashan ko ta ah, da Allah ku yi ta a ɗakin mazajen ku ko mata shine musulunci to malam hmm? idan mijinta na limamin fa to <laughs> ke ba ko shi ya gina masallacin <laughs> in ji ma'aikin sallallahu alaihi na fula da mace za ta yi ta yi ta a cikin ɗakin mijinta kai ka san da cewa hatta na fula ma ta namiji hmm. an fi so ya yi ta a cikin gidansa ba a masallaci ba masallaci farilla kawai ake so amma nafila ka je ka yi ta a gida a ɓoye ba wanda ya gani ba kullum ka zo cikin mutane Allahu akbar ah, kai ga mai nafila malam ko masallacin juma'a ne kamar ya wai <laughs> masallacin juma'a eh. wanda yake da mumbarin da ake hudu ba eh. ko a shi ne gara mutum ya yi nafila a gidansa yi mana ko masallacin juma'a ne mana in dai nafila ce wanda dai ba tahiyyatul masjid ba mm. to kawai a yi ta a gida malam To malam mutum zai itowa itikafin su shiga shi da matarsa da 'ya'yansa za su iya ya'ya da maza su shige masallaci mata kuma su zauna a gida a su, shi ya fi saboda fitina wannan zamanin hmm, gaskiya yanzu wasu suna nan sun tarba hmm. ta hajjirin da ake cewa za a yi goma ƙarshe hmm. nan filan ɗin su yake nan a sheƙi aya haka ne malam sai aka dimbe ni nan zina da ya ba zan baki ki mutu ba tabi gida to malam kamar masu tahowa kuma za su shiga ita kafin amma kuma za su tafi da power bond da kuma babbar <laughs> waya me za a yi da babbar waya wai saboda karatun qur'ani to eh abu ne mai kyau haka tunda mm. kafi. Mm. abin da ake nufi da ita da daman shine zaunawa a cikin masallaci a watan ramadan mm. don neman kusanci da Allah ta hanyar yin istighfari salatin annabi la ilaha illallah mm. astaghfirullah mm. subhanallah walhamdulillah mm. duk abin da ka sani na ibada ka zauna a cikin masallaci kai tai shine idan da waya za ka yi za ka iya zuwa da power bank ɗinka da waye da waye kai ba kana itikafi ba kuma da waya kana tiktok a bai kamata ba ko da malamai za ka kamu to <laughs> Kai ka kana malaman nan ka ma dau carbi ko ka dau qur'ani kai tai kai aikin kake ake so kai ba wai ka rika ka ce zaka saurari wannan daga kallon malaman nan sai ka kalli to wajen wani abu wanda zai fitar da kai daga to malam menene amfanin shiga ittikafi a musulunci amfanin shiga ittikafi shine hmm. dan a samu kusanci da Allah hmm. sannan kuma a samu dacewa da daren lailatul kadari hmm. shi yasa a shi ittikafi ai an fi so ma a yi shi a goman ƙarshe To. Eh goman ƙarshe gaba ɗayansa. Mm. To sana ka amfaninsa ne kai ta ibada don a ruɓanya maka kai ta ibada ki ta ibada. Mm. A ruɓanya miki a ruɓanya miki a ruɓanya miki a ruɓanya miki. Gaskiya ne. Shi ne amfanin me? Ittikafi. Ittikafi. Mm. Eh, to malam akwai wasu abubuwa da idan mutum ya yi su kawai ya shiga masallaci ne da ya zauna ba ittikafi ya yi ba? Sosai kuwa. To kamar me malam? Duk mutumin da ya shiga yana ittikafi dare ya lallaba ya je kwanta da matarsa ya fita daga ittikafi. To. duk mutumin da ya ya rida ya fita daga itikafi duk mutumin da yana cikin masallaci ya fita dan ya je ya shaida mm. ko ya kai jana'iza mm. ko duba mara lafiya mm. ko wani abin da ya can fita duka itikafin ka ya lalace amma duk mutum zai fita zai fitsari zai siyo abinci zai sha ruwa duk baka fita ba ba a buƙatar a fita in dai an shiga masallaci an shiga kenan sai an gama yanzu to mutum yana itikafi zai iya lekowa idan matarsa ta kawo masa abinci zai iya lekowa amma iya abincin za a karba eh a miko abincin kai baka san akwai bayan Allah da in su ittikafin ma shekara suke shiga la ilaha illallah sai su shiga shekara ittikafi ko wata shida ko wata uku a nan za su yi sallar tasu din da suke ai masallaci ne sallah a nan za su wani yaɓe akwai wanda ake bamu labarin yaɓe katanga kofa kofa aka yaɓe sai dai wajen miko masa wajen yake abinci mm. da kuma da zai je ya tsugunna can ya tsugunnan sa amma ba magana fitowa subhanallah daman sallah ai anan ake yin sallar mm. ga su ga masallacin abin da ake yana ji Allahu akbar haka ake yi to malam mutum idan ya san masallacin ana dan biyan wani abu kamar attajirai suna zuwa zai iya cewa ya bar na inda yake ita tafi wancan masallacin zai iya mana in talaka ne zai iya ma ina da ina ake zuwa ne ga mini ma a to wai malam za ka ga akwai masallacin kamar na attajirai kamar ana saka fili can za mu je ni ma sai in je can ina ne ake yi a to ai malam ina jin jin labarin kamar akwai masallacin da suka dauko wasu ko ba a dauke wuta a ka je inda ba a dauke wuta to ka je inda AC ko da yake inda AC gengedi za a yi ba wurin za a yi ko abin nan ba amma dai ana buƙatar ka je ko ina ka je inda zaka ka fi samun nutsuwa mm. malam ba a buƙatar wani talauci ka zo ka zauna sauro na cizon ka mm. ba cikin duhu kana saka baka a waje sa ko ba abin nan ka ce ka zo ita kafi ba zai yiwu ba sai ka je ka zauna masallacin da zaka samu nutsuwa Allah ma cewa ya fa'ida da ma'anan tun ba kai musalla Allahu akbar an samu nutsuwa mm. to a tsaye a je yi sallah hasbun Allah to kaga in ka samu nutsuwa Allah ba mu nutsuwa ka nutsu mm. malam ba sai mutum ya je sai itikafi ta tafi daidai gaskiya to gafar ta malam mm. mutum shi sai ya nemi izinin matarsa zai tafi kafi ko kuwa zai iya tafiya shi dai manzo Allah sallama idan goman karshe ya zo mm. yana farkar da iyalinsa gaba ɗaya. su tashi kowa ya tashi saboda a lokacin mazala ma naɗe ta bar masa yake ba a ya bacci mm-hmm. zai naɗe ta haka jarumai sahabbai waliyai manya-manyan bayan Allah mm. in dare mm. Na da tabarma ake yi a roki Allah a roki kudi mm. amma ka zauna ba ka da kokon dala, ba ki da kokon dala, ba mota ba gida ba filaye ba miliyoyin kuɗaɗe. sannan kuma daren lailatul ya zo ga zauna kurr kana bacci sai an taba ka salatu ah, ka rasar da Rayuwa, wasu abubuwa mai kyau ai zauna kai addu'a a nan ake samuwa mm, gaskiya ne to gafarta malam kamar yadda ka faɗa shugaba yakan naɗe tabarmarsa domin shiga itikafi gaskiya ne kuma mutanen mu da yawa yanzu su ma sukan taruwa nan lokaci su shiga mm. Mm. to malam kenan tun kafin mutum shiga zai kudura niyyar abin da yake so a sosai ko ai ba wani abu da ba zai yi ba niyya akwai mutumin da zai shiga ittikafi na masu kuɗi don a ba shi kuɗi ba ka da ittikafi Ka shiga ne don ka je a rika ganin kai na Allah ne ko a baka masallaci hmm. Ba ka da ittikafi. To. To amma idan na kudure na shiga dan Allah ya bani mata ko ya bani miji. Hmm. Sosai kuwa ba duk da shi ake nema ba to don me hmm. ake yin addu'o'in da istighfar ki samu mata ko ka samu miji Allah ka ba mu mata yi nagari amin amin to su ma Allah ya ba su mazaje mazaje Allah ya ba ku ke zuwa eh mata nagari matan su kuma Allah ya ba su mata Allah ya ba su mazaje na gari eh. mata Allah ya ba ku mazaje ba masu doguwar tafiya ba ba hmm. masu duka ba ba hmm. masu matsawa ba ba masu shaye-shaye ba ba masu shaye-shaye ba ba masu neman-neman mata ba hmm, kuma masu kuɗi Allah ya ba ku masu kuɗin amma kuma wanda za su jiya muku daɗi. To um, amin. <clears throat> Muna addu'a ga mata. Allah duk macen da take jin wannan wannan bayani namu. in ba ta yi aure ba Allah ka ba ta miji na gari. Nan kuma me wata matar koko ita ce ta farko ma. A'a duk yadda kike so ka san <laughs> wasu ta fi son me wata matar ta fi son budurwa ta fi son ta aure mai miji saboda suna cewa matasan nan eh. suna da rawar kai. Eh, to wadda ta fuske son ta aure mai miji Allah ka bata. Hmm. Wadda take son ta aure wanda bai taba aure ba Allah ka bata. To amma Wanda take son ta aure malami Allah ka bata. To amma wadda kake wanda take so ta aure mai kuɗi Allah ka bata. Wasu ma baka ga masu yan siyasa sai ta duba wata ta duba wani babban nan siyasa ta ce shi take so. To ke ma Allah ya baki. To amma da sauransu duk eh. za a iya wannan addu'o'i eh. a ina. A wajen itikafi. Haka ne malam. Duk za ku yi roka. To malam shi wannan itikafi. sai an yi sallah ake fitowa koko sai an kusa yin sallah uh, goman karshe dai goma sai an ce gobe uh, sallah mhm. shi kenan mutum ya kare itikafi eh. to shi aka fi so shi ba a shiga sai da ramadan ana shiga itikafi yayi kowane lokaci ma kowane lokaci lokacin itikafi ne amma wanda ya fi hmm. shine da azumi na fahimta eh. to malam me alaƙar itikafi da tahajjud alaƙar su shi itikafi wato wato wato zama ne ake yi a masallaci mhm, mhm. na ibada gaba daya hajjudi kuma mm. wato abu ne kokari ne da ake dagewa na ibada mm. shine na karanta alkur'ani mm. na wasu abubuwan da ana yi tunda na nan muna ganin ana yin su da kur'ani da ba za mu ce duk da malamai suna ta rigingimu mu ba ruwanmu da rigiman malamai ba masu rigima mm. amma dai wasu ce ma dai ba sunna ce wasu ce ma da ce ta hajjudin wani ko ma dai menene dai amma dai abu ne mai kyau mm. saraka mu za mu yi wannan ta tahajjudin insha mm, Allah sannan shi karanta Qur'ani ne sauka da Qur'ani a sallah shine tahajjudi itikafi kuma za a yi ta bayan an yi sallolin da na fulfulin za a karanta qur'ani ba a sallah ba a yi istighfari salatin annabi lalla. komai kai mutum ma ya zauna ya tafakkuri kawai ya ta tunani a cikin lamarin Allah itikafi to haka ne ka zo ka kurum a masallaci kawai ka kallon kudura ubangiji mm. itikafi kai kuma da lada ya ma fi wannan ibadojin da yawa kai shiru kawai tunani a tafakkur fillah tunani kawai a cikin lamarin Allah dama Allah yana cewa mm.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 ke matar da aka ce kin haifa ke ma kanki baki sanya akai ba mm. sai dai ki ji cikin kina kumburi kawai mm. sai dai ki ji ya akai ya akai oho mm. can lokacin da bai ki ta nishi oh ki sako da shikenan ya akai ya akai oho wala baki sanya da akai ba to mutun ya tunani a wannan a itikafi ya fi ya fi mutum ya ta wasu ibadojin yana tunane-tunane. Gaskiya ne. To ta malam mun yi magana akan matar aure ta hmm. zauna a gida a ɗakin mijinta a uwar ɗaki ma ta yi iskafi. Gaskiya ne. To ba zawara da budurwa ba malam. Hmm. A to su ina za a ɗakuna za su je su shige ɗakuna iyayensu. Hmm, ba zawara a shiga ɗakin mahaifiya. Shige. Ki ta fari, kina Allah kawo miji. Allah ya bada miji na gari. To malam Allah ya ba mu ikon shiga itikafin nan amma ko? Eh amin Allah ya ba da ikon shiga itikafi. Ni addu'a ma da zan yi yanzu? Mm. Kai itikafi za ka shiga. Ah. ni za mu shiga dai ko? To a ni Allah da Madina zan yi goma karshen nan. Eh. Ban yanke ƙaunar in tafi Madina in je ko ko ya kace. Ai ni ba ba zaɓa ne ba nace Allah ya ba mu ikon shiga. <laughs> Ko a Madina ta ban ce. Ai da gari iya Kano. <laughs> amma dai ga in Allah ya amsa goman ƙarshen da da ƙyar in ba eh a Madina zan je in yi kafin nan ba ni ma ya kamata mu je a yi addu'a Allah ya amsa mana Allah ai ni ko ai mutum ko yana ciki aka kiransa zai iya fitowa ko ina ko yana ciki ta kafi a Najeriya aka kiransa eh, eh, Madina zai iya fita. A sosai ko a kaji. Ba zai dage tun da ya kwana shi kada. Ya ƙara sa a nan. Ai itikafin ana maganar cewa ma akwai masu ganin cewa hmm. a kwana ɗaya ma za ka yi itikafin. Oh. za ka yi kai akwai mm, mm, masu mazabobi suka ce ka zauna a masallaci da niyyar ittikafi ko da ka iya cewa subhanallah Allahu akbar to kai ittikafi alhamdulillah amma dan malika gomin karshen dan sai an anan za a yi saboda za ka iya fitowa eh Allah ya ba mu Madina Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko mu tafi eh. ko ina Madina mana <laughs> an Allah ya kira mu eh to shikenan to Allah kai mu tunda dai mutum in ya je maka ai ya je Madina ko eh sosai ko duk zai iya abin da ɗinsa ya ƙare rayuwarsa a maka ya dawo kamar ya in mutum sali mutum ya tashi ya tafi eh. idan ya je maka ko bai je madina ba yana da lada eh, yana da lada amma ragaggiyar lada <laughs> ai ta wani yake cewa yana jewa mm. ya sauka daga jirgi mm. larabawa suna maka maka maka maka ya ce madina allahu akbar eh, madina mm. Madina suka ce maka ya ce a ah, Madina zan zo maka amma dai burin tan Madina. Munawwara ke. Eh shi ne wannan Allah ya mutu ma fadar da ke ne shi ne da yake bada kisa cewa yana rasa a maka. Mm. Ah, yana dira a airport aka mm. ce ga mota maka maka maka maka ya ce mm. a ah, Madina. Allahu akbar. Eh Madina ya ce cewa Madina. Allah sarki. To wani kuma shi <laughs> shi ya san shi ma wani ya je ina ga Madina Madina ne ya je. Mm. Eh, Madina ya je je kabarin ma'aiki na Allahumma kaza ne ce bida bida ya ce ita na biya kuɗi da zuwa <laughs> ita na biya kuɗi da yi karbi sarki karbi ba kuɗin ka bane ba kare ka gane kawai na ina addu'ar to haka to gaskiya mu ma mun je din gaskiya za addu'ar a za mu duk wanda ya ce mu wani ya eh, mu wani wance kuɗin ka ko kuɗi na Allahu akbar ban nan ga roki abin da nake so na zo wajen da ake mm. roƙa ka je gidan da akwai to yanzu malam mutum zai iya yin addu'a ya Allah ka bani kuɗin zuwa maka hmm. ko kuwa mutum zai iya yin addu'a ya Allah ka biya wani kuɗi ya biya maka ah, Allah ya bamu mu je Bai zai zai A to amma in aka biya mutum ba ai. Alhamdulillah. Duk kiran Allah ne ko? Kiran Allah ne amma ni ba zan yi addu'ar Allah ya ba wani yaban ba. Shi kai kai kafi ne a wajen Allah da zan ce Allah ya baka ban Allah muna roƙonka ka sa in ji. to sai in zuwa ta hanyar ka mm. yanzu muna magana nan fatakila za ka ji an ce ma kai wannan dan jarida mm. zo zo an ga tikiti ka tafi kai ka tafi kalamalin din ma a kana la ilaha illallah nan. kiran Allah kenan wallahi la haula wala quwata billahi allazi babu abin da a wajen Allah ba zai yi ba. Yau maka maka dan yanzu akwai wanda a nan yanzu wataƙila wani ma yana jin mu. Mm. in ya ga dama shi ya ga dama hmm. yanzu mutum ɗari biyu hmm. zai kai su maka su je su yi umara ko a jikinsa kawai dariya zai ko a jikinsa ba abin da ya damai ba abin da ya ragu daga jikinsa ɗari biyu wato ina son je madina Allah mala Allah mala karfa ce bara bi a'a <laughs> ba magana bara bace ai Allah nake faɗawa a wajen sa nake nema ba wai cewa nayi. Eh. lalle lalle wani kaza ba ni dai ina so na je madina wani zai ce ne irya ga malamai da bara kuke <laughs> mun zama to a shikenan idan ka yi bara Allah ya kai ka Madina ba fa bara kai akan wani abu ba kai ce kai Allah ya kai ka Madina imana yi daidai a to kuma Allah kai Madina ma. Mu za mu je ko a kai mu ko ma kar Allah sa kai mu. To shi dan Allah ya kira mu ai za mu je. Ko a ce bara muke ko maula muke ko nema muke sai an kai Madina in kai muka ji Allah ne kai mu. Wallahi Madina ce wallahi abin da wani zai fada ke ga sun koma bara su tafi da su tafi Madina. To Allah kai mu Madina. Allah kai mu Madina. Insha Allah za mu je Madina kuma za mu je mu yi addu'a a Madina. Sannan kuma za mu yi muku program abin da ya fara a Madina. Allah ya lamunce. Allah ya lamunce. Allah ya mana rahama. Allah ya mana rahama ma. To malam muna godiya sosai da sosai. kuma Allah ya saka da alkhairi yadda muke tattauna wannan ubangiji Allah ya sa ko bayan rayuwar mu a dauko a ji a gani a kuma amfana saboda babban burin mu kenan idan muka yi muna raye ba ma raye a kalla a ce ga malam hafiz muhammad shek ko ka ce ka canza suna eh na canza amma dai wata uku zan ƙara da zan ƙara da wasu, wasu insha to yanzu wala wancan sunan ni na manta sai dai ka faɗa da kanka abul fakiya <laughs> wata yaya ta ce da naci sai ta riga rana ta to shi ne shi ne da jefa gaskiya ne abul fakiya ko eh, to eh. ni ma malam abu hanan abu hanan yi eh, to ai kuma mun koma da larabawa shi ne ai ismi abu hanan abu hanan eh abu hanan kuma abul fakiya eh <laughs> <laughs> to Allah mun gode maka mun gode maka mun gode mun gode ko malam muna godiya ubangiji Allah ya da kai gida lafiya Allah kuma ya ci gaba da dafa mana masha Allah malam Hafiz Muhammad Shuwaki Abdul Faqiya sunana Muhammad Ai Muhammad Aso Kelefe Abu Hanan muna godiya masha Allah